بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما صوبي بيمو أديدي وأن اللوكتي a shirinmu na mu koyi tajwidi mu koyi karatun alkur'ani kama anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala ina mana sallama ta musulunci wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan an tuna muna bayani akan makarijul huruf mun gama magana akan al-makhariju ar-ra'isiyya ko in so mu ce almakhariju al'amma wahiya hamsa aljawfu al-lisanu allisanu ashafatan waɗannan su ne guda biyar yau za mu yi magana a kan na farko shi ne aljawfu aljawfu idan mun ce aljawfu malamai sun ce huwal khala aljawfu huwal khala aw al faragh aljawfu huwal khala aw al faragh almumtaddu الممتد مما وراء الحلق إلى الفم وهذا هو تعريف للجوف idan aka ce mafita na ɗaya nan da muka yi magana shine aljauf wanda aljaufu huwa alkhala shine emtin wuri ce alkhala emtin wuri hisa ake cewa banɗaki alkhala saboda banɗaki emti ne kuma wal insanu da'iman ya bi nafsihi wahda mutum yana zama shi kadai a banɗaki ba a shiga a tare da yawa eh, huwal kala awil fara ko kuma wani wuri farig wanda ba yi da komi in an ce farig shine wajen da shi ma ba komi shi nan in kale ka sai ka gan shi mt ba komi almumtad wanda ya miƙu ya shimfiɗu min mawara alhalka ilal fam daga bayan maƙogoro ma'ana daga bayan makogoro zuwa baki shine ake ce masa ma'ana dan wannan wani wuri ne alfarag wani dan zaure ne yuqalu lahu aljawf a shi aljawfu yana da mafita kamar haka abubuwan da suke fita mun san an yi mana maganan aljawfu yana da makarajin wahid ne to amma a makarajin wahid din yana da mai al'alifu as-sakina al-maftuhu al-maftuhu ma qablaha sannan a na biyu yana da alwawu ita ma as-sakina ita kuma al-madmumu ma qablaha na uku yana da alya'u ita ma as-sakina amma al-maksuru ma qablaha wa'annan akwai al'alif a sakina al-maftuhu ma qablaha alif ne ɗaurariya amma abin da ke kafin ita mafto yana da fatha na biyu wawun ne ɗaurariya amma abin da ke kafin ita bamma ne na ƙarshe ya'un ne ɗaurarriya amma abin da ke kafin ita kasra ne wa'annan kalmomi guda uku su ne sai ƙur'ani ya zo ya haɗa su a wuri guda ɗaya wahiya majmu'atun fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala nuhiha nuhiha kuma wa'annan su ne a harufin maddi a salasa idza qulna eh daman mun ce a samu alwawu sakina almadmumu ma qablaha idan wa hadhihi hiya alwawu as-sakina idan almadmumu ma qablaha wa hiya kalimatu nu annun al annun al المضمومة نقول نو ثم حي قلنا الياء المكسورة الياء الساكنة المكسور ما قبلها وهذه هي الياء الساكنة المكسور ما قبلها والنشين المكسور هي sannan na farko mun ce al'alifu sakina al-maftuhu ma qabla wa hadhihi al-alif a sakina ma kabla huwa madha al-maftuh nuhiha kenan mun same su a cikin kalma guda ɗaya wannan shine ake ce masa al-jawf kenan ahruful mad shine yakhruju min Aljau. jauf ba za a ce ciki ba kamar yadda muka sha faɗa saboda ta'arifinsa ma bai nuna mana ciki ba ne huwa alkhala aw alfaraq almumtad mimma wara'a alhaqi alhalqi ila alfam wa hadha huwa ta'rif li makhraj li ma'ana aljawf wannan shine ake nufi da aljawf kuma lokacin mu ya bai da yawa zamu tsaya anan insha Allah ta'ala a darasin mu na gaba zamu dora wa sallallahu wa baraka ala hadha an-nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh